fasikin mutum ya yi abokantaka ko ya yi wato ainihin abota da fasiki wala mujala satihi kar kuma mutum ya zauna da shi waje guda saboda a hali yana naso zai iya ɗaukan halayyarsa li ghairi daruratin face sai da lalura sai da wani dalili wala ya tsulubu ridal makhlukina kuma kar mutum ya yarda da ko ya nema ridal makhlukina yardan abokin halitta fi sakhdil khaliqi wajen saba wa mahalicci wani aboki ko wani dan uwa ya ce zo mu je mu yi alfasha ko zo mu je mu wato mu yi abin Allah ya hana to kar mutum ya biye ma wannan dan adam din su je su aikata abinda Allah ya ya hana kuma baya so domin fushin Allah zai tabbata a gare su